ƙananan hukumomi sama da sittin masu samar da kuɗaɗen shiga da ya kamata a zuba a lalitar gwamnati ne suka tafka wannan badakalar da kwamitin kuɗi na majalisar dattawa ya ce ya kiyasta sun kai wuri na gugan wuri naira triliyan uku da suka kasa biya a cikin asusun hada-hadar kuɗaɗe wanda aka fi sani da CFR a turanci. Shugaban kwamitin Solomon Adeola ya ce wannan mataki da hukumomin suka ɗaukar wa kansu shine ya kasance tushen taɓarɓarewar kuɗi na gwamnatin tarayya wanda ya haifar da ɗimbin bashi. musamman daga shekara 2014 zuwa yau. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Yusuf Abubakar Yusuf ya ƙarin haske akan wannan bincike da suke yi. Yanzu abin da muke so mu duba in dai suna samun wa'annan kuɗaɗe to wai lallai me yasa za su yi amfani da kuɗin nan ba kan ƙa'ida ba. ai ya kamata in ma za su yi amfani da kuɗin nan su dawo wajen majalisa majalisa su ba su dama su yi amfani da wannan kuɗin. to yanzu abin da muke kokari mu gane wa'annan kudaden ya kamata ko a zaɓa ko amfani da su gwamnati ta bar ba da kudin albashi da kudin yau da kullum da kuma kudin manyan ayyuka su su amfani da kudin da suke shigarwa nasu koko mun ɗauki kashi tamanin a cikin ɗari a kudaden nan da suke samu a merwa gwamnati sannan gwamnati ta dinga ba su abin da ta saba ba su. A cikin kasafin kuɗin ƙasa na wannan shekara na naira tiriliyan goma sha uku da ɗigo biyar an amince da tiriliyan biyar da ɗigo ɗaya a matsayin gibi yayin da aka sake ware tiriliyan uku da ɗigo uku don biyan bashi wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce dole ne a ci bashi domin hukumomin gwamnati ba za su iya riƙe miƙewa da kuɗaɗen shiga kawai ba. Idan kika dubi hanyoyin samun kuɗin shiga na ƙasar Najeriya kamar yadda lissafa guda biyu uku haraji a kamfanoni da 'yan ƙasa kuɗaɗen da ake samu wajen sai da an an haƙo su ko kuma a ci bashi za ki ga cewa ƙasar Najeriya in ta ce za ta dogara da karɓan haraji da kuma kuɗaɗen da zake samu na shiga idan ta haƙo ma'adananta kamar azurfa tagulla man fetur ba za a samu biyan bukata ba cin bashi ma'ana ya zama mana dole sai dai ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan ana ma kuɗin gwamnati wakaci waka tashi almundahana ta yi katutu a ƙasar najeriya kwamitin kula da harkokin kuɗi na majalisar dattawan ya ce dole hukumomin gwamnatin nan sittin su mai da waɗannan maƙudan kuɗaɗe domin rashin zuba su a lalitar gwamnati ya saɓa wa tanadin kundin tsarin mulki da dokar kula da kasafin kuɗi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.